فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون يا yayin الله يا امس ادو ارسو ya ba su ɗa nagari kamar yadda suka roƙa sai suka sanya wa Allah abokan tarayya cikin abin da ya ba su suka bautar da yaron ga waninsa suka kira shi da Abdul Haris Allah ya ɗaukaka ya tsarkaka daga dukkan wani abokin tarayya shi kaɗai ne ya kaɗaita daga ayyuka da bauta